yaron da ya tarbi motar sojoji wai an bashi gwarzon shekara har da bashi kyautar kuɗi kenan ana su gobe wani baya zo ya tarbi motar sojoji ko to in wannan ya tarba ya sha wani ya tarba kila har bai shi za to kai da kabajintar da wannan kai fa ka halaka wancan yanzu daidai ne mu koya ba 'ya'yanmu cewa su tarbi sojoji masu makami in ba in shi a bakatar duniya mai hankalin da zai haka ko su hankalin ne ya bai shi su gaskiyar magana sannan kaga an zo an karkara an ba mace microphone shugaba tinubu Allah ya muna gare ka Allah ya ɗebe ma kaza Allah ya yi ma kaza Allah ya yi ma kaza wannan ya sa wa karanta wa musulunci da ca ta Allah muna roƙon ka shirya mu da shugaba tinubu Allah ka tausasa zuciyar shugaba tinubu gare mu Allah ka karkato da shi ga al'amarin mu Allah ka jaye shi daga duk abin da zai cutar mu Allah ka bashi iko akwai mai ganin laifinta to amma tsinuwa da ɗiba albarka har da taɓa uwaye ana duk ba tarbiyyar musulunci ba ce tarbiyyar musulunci ba ce ka ta demokuraɗiyya ta ba da yancin zanga-zanga ku ce akwai matsala ta lalata mutane kafin ta ba da yancin za ka yi haka fito zanga-zanga ba ta lubana za a yi ba yadda za a yi a yanayin demokuraɗiyya irin ta afirka ga danniya ga zalunci mutane cin wahala ga jahilci ga tsananin talauci sannan ka keta doka ka ce su hito dubun dubata muka ce ba za a keta ba zai yi ba shi sa ai aka yi ta cewa karkuyi karkuyi saboda hangen abin da za ta jawo kuma wannan hangen shi yasa manzo Allah sai ce fasbiru ai manzo Allah ya faɗa mana duk zalunci da ke manzo Allah ba mu labarin amma me umarni ne bayar ce fasbiru amma kaga dole suka ce ai yanzu ina suke ai sun lahi saboda sun fahimci ashe abin nan da ake faɗa mana dai gaskiya ne to wallahi babu dan zanga zanga kirki da gewan gaba dama an ga maka ko ka zo da na kirki akwai da ba na kirkin kuka ce a ba haka ne ba to abin haushi shine mafi yawan masu zuga fa ba kasar nan suke la ba su cikin Najeriya wani na Ingila wani na China wani na Moscow wani na kaza na san wani ma mai tsananin zuga yau goshin magariba na ke gaya min wai ashe ma yana Cairo yana ta zuga shi ya tsara jiha kaza in an fito ta hanya kaza a toshe kaza waya shi yana kwanci karo cikin hotel haba jama'a wanda yin zalunci ne wannan ka ingiza mutane ga abin da zai kawo musu matsala ai yanzu dai an ce babban nasara don al'ummar talaka najeriya sun gano yancinsu shi a nasara na ina sai mun kawar da zalunci ta akwai hanyoyin kawar da zalunci wadda shari'a ce tanadi mala ci gaba da bayani yadda ake ma shugaba nasiha yake watan bihun alama ghafalu an abinda hankalin su ya dauku da gare shi to a lura da su wa kutima anhum min umuril musulmi abinda ka boye musu da lamarin musulmi kai ka je ka faɗa musu wato ba ka gane shugabanni suna cikin keji sai kana kusanta su in ka zo yanzu misali kana so ka yi ma shugaba tinubu nasiha allah ya taimake ka halin da ƙasar da take ciki ko abu biyu suka jawo shi abu na farko shine wato janye tallafin nan da aka yi ko kuma rage shi don hakikar ba fa janye shi aka yi duka ba ragewa ne aka za yanzu akwai tallafi amma ya ragu don haka mun azabtu to da za a mai da shi na biyu Allah ya taimake ka darajar kuɗin nan namu ya kamata farfaɗo to an ka zo kafin ka fara jawabi abinda zai fara maka shimfiɗa da shi ka gani Allah ya taimake ni tun da na hau gwamnati kawai sai na cire subsidy da yanzu tun wata uku na farko asirin mu ya tuni don ko albashi ba mu yi amma yanzu da muka cire subsidy kaga mun ba gwamnoni kuɗi kaza mun yi kaza ga hita mun yanzu dam na wuri kaza hanya ta wuri kaga duk ya sare maka goyi duk amurka suka faɗa mai saboda shi ba cikin al'umma yake ba wahalhalun da yake sha shi ne san da su Mejin su yadda kake jinsu su to shi yasa duk wanda kai ya sa ga shugaba to wajibin sa ne ya faɗa masa gaskiya amma kun bace an kai duk ka je ka faɗa masa to ka zo kai babatu ka hannun bari ka ta faɗa ma duniya kana takama kana kuri da wannan akwai abin da dole ne a faɗi amma ba kowane lokaci ne ba kuma kowace magana take faɗuwa da yake gali kaga yanzu misali haɗuwar malamai da shugaban ƙasa imin close zuwa ne ba yan jarida aka su da ki hotunan farko sai su fita to daga nan sai su rika hasashe sai su sharɓo magana su yi mata abin da boka ya kai su ƙara mata 99 sai su watsa wallahi haka suke yi duk wanda ya fito zai faɗi kawai kanun labarai ne saboda su ka faɗuwa amma dikas yadda aka yi da sa'in da aka yi da ja'in da aka yi da sauri da zafi da sauransu ba za ka zo ka duk sai ka zube shi gaban babu ma bukata haka nan tsakani da Allah amma akwai da daman sun ɗauka kansu sai sun zubar da kimar malamai don suna ganin me sun shiga gabansu mu ya kamata mu jagoranci da mu ne masana amma malaman nan duk sun zo sun shiga gaban kuwa to saboda haka sai su yi ta kokarin sai an zubar da kima su duk da aka rasa malamai ga jagoranci tafiya lalacewa za ta don suke riƙe da fitilar annabta mutum yana so ko baya so kuma shi yasa zaka ga Allah ya ma malamai tanadin da kowa bai da shi yanzu da a ce shugaban ƙasa duk sati zai yi jawabi don Allah mutum nawa zai saurari shi a rediyo tsakaninku da Allah to a faɗa mana satin da ba a zuwa a zauna gabanmu mai hudu ba kuma Allah ya tsara za a bamu attention din da babu shugaban kasar da aka bashi tsakaninka da Allah yan tunubu zai hijabi sai kai alwala to ni ne hawin bari fa baka zuwa sai kai alwala ka fuskanci alƙibla kai zama na natsuwa babu taɓa waya babu hira da na kusa babu amsa text babu tashi kai wani abu ka dawo in dai ba ciki ya lalace gurɓace ba ko shi ka yi gaggawa ka ta kubce ma lokar ka rasa lada yi tsit ina faɗi baka ci akala ashe Allah ya mana wannan tanadin don me don martabar da yake so ya ba wannan aikin na malamai saboda su karɓi jagoranci kai duk da an gaje mun ce kusa da kayan ce kakka taba shi ka kyale shi kakka ce mai bari in wani ya yi. ya yi tsuwa ko na abu karka ce masa kala saboda sun ka tsu duk duniya akwai taron da haka to ubangiji da mana wannan tanadi ya san abin da yake son mu shi samu ma yake wajibi mu mutunta waɗannan mimbarai din wakiltar banzu Allah nasa ka kawo kai kuma ka buge da sun zuciya da bayyana ra'ayinka da siyasarka ko ɗaukaka kanka da yawa akwai masu ɗaukaka kansu ta hanyar kushe ma wasu dan me wane je kaza dan me wane ya samu matsayi iri kaza ne ya kamata ya same shi haka sai zo ta kushewa don me don a ce ai shi an na Allah malamai kun ba mu kunya malami fa ke faɗin haka don wai ce na Allah sun kare shi an na Allah to shi sa ga komai ikhlasi shi a gaba malai ci gaba da bayanin yadda ake yi ma shugabanni nasiha yace wa tarkul khuruj alaihim da barin fito na fito da su ba fito na fito da shugaba wannan suna ta ba shi ne zanga-zanga ba shi ne me akwai bane da ke gaba da zanga-zanga da ka wuce protest ya zama sai ya zama mai riot eh? a ba ta'addanci ba dai akwai kalmar da ta yi daidai da shi hmm? ta waye to ta waye shugaba ka ce wallahi sai mun cire shi a musulunci babu wannan haƙuri ake da shi saboda ba a cire shi sai an zubar da jini ita ko shari'a ba ta son zubar da jini wanda ta aida ba ana nana ta zubar da jini ai ba da hannunka ba ciki ko da hannunka yanzu abin da ake a dazuzzuka da kan manyan tituna Allah na kama mu da laifin shi to amma in mu muka jawo fa to kaga mu doka tana aiki kan mu ko da ta kasa aiki kan waɗancan don ta'addanci su amma Allah na da yadda zai kama su to shine ce khuruj alaihim da barin fito na fito da su wa tadribin nasi da rashin wato ingiza musu mutane abinda tadribun nasi da ke nufi anan ka sa mutane su kyamaci shugaba wa ifsadi qulubihim alaihim da bata zukatan mutane akan su kullum kai ta kawo aibban shugaba don a kishi son shugaba na cikin abin da ke kawo zaman lafiya da ni'imar rayuwa khairu a alladhina tuhibbuna wa yuhibbunakum mafi alherin shugabannin ku suna kuna son su suna son wannan ni'ima ce babba to in kai ta sa sai dai an kyamaci shugaba sai an karya doka sai an gwadi mulki bai da karhi bai da iko yanzu ji yaron da ya tarbi motar sojoji wai an bashi gwarzon shekara har da bashi kyautar kuɗi kenan ana su gobe wani baya zo ya tarbi motar sojoji ko to in wannan ya tarba ya sha wani ya tarba kila har bai shi za a yi to kai da ka bajintar da wannan kai fa ka halaka wancan yanzu daidai ne mu koya ba mu cewa su tarbi sojoji masu makami in ba in shi ba ka jin duniya mai hankalin da zai haka ko su hankalin ne ya bai shi su gaskiyan magana sannan kaga an zo an karkara an ba mace microphone shugaba tinubu Allah ya san muna gare ka Allah ya ɗebe ma kaza Allah ya yi ma kaza Allah ya yi ma kaza wannan ya sa wa karanta wa musulunci da ca ta mu Allah muna roƙon ka shirya mu da shugaba mu. Allah ka tausasa zuciyar shugaba mu gare mu Allah ka karkato da shi ga al'amarin mu Allah ka jaye shi daga duk abin da zai cutar mu Allah ka bashi iko akwai mai ganin laifinta to amma tsinuwa da ɗiba albarka har da taɓa uwaye wannan duk ba tarbiyyar musulunci ba ce tarbiyyar musulunci ba ce wa nusul ammatil muslimin ita ko ne yadda karatu ke zuwa kamar an tsara shi littafi na mai yau darasi na arba'in muke mm. amma shi yana magana daidai da abin da muke cikin lokaci wani yanzu ya ka yanke wannan karatu ka so ne ce ga malam basut yana magana kan mai littafin ne kawo ba ni ne <laughs> kamar watan ga an ka wallafa shi <laughs> kuma hadisi ne na manzo ala sallallahu alaihi wasallam fassara ce kawai ke wa nusul ammatil muslimin abinda ake nufi da nasiha ga gama garin musulmi irshaduhum ila masalihihim kullum ka aza su ga abin da alheri gare su duk da hanya wani ya tambaye ka in baka sani ba kakka batar da shi kakka rika kwatance yan sudan dan sudan abin koya ne ka tambaye shi ce bai sani baka da ka tambaye shi ce na tawali ba dan lufa yamin idan da gane sai ka kai can su to ka wata hanya dama sai ya halaka ka ya gaba da kai kuma can ma ya ka tambaye wani gaba zai kara kara ko ya dawo da kai nan ba to kullum ka lura da mutane daga abinda shi alheri gare su wa ma'unatuhum fi amri dinihim wa dunyahum ka taimake su ga al'amarin addinin su da al'amarin duniyar su bil qawli wal fi'li ta hanyar magana da ta hanyar aiki wa tanbihu ghafilihim wanda ya na cikin su kai mai wa'azi wa tafsiru jahilihim wanda bai sani ba ka gwada mai wa rifdu mutajihim wannan amma bukacin su ka jawo shi ka kyautata mai ka bashi wa satru auratihim wanda ya yi abu na aibi ka ɓoye ba mutane kakka bari su wa daf'ul madarri anhum ka tunkuɗe musu cuta wa jalbil manafi ilaihim duk abin da amfani kokari ka jawo musu shi in kana tare da su to wannan shine mai nasiha ga kama garin musulmi jama'a mu auna kanu mu an nasihatu lillahi alhamdulillah duk ahlus sunna yana ganin dai nasiha ga Allah babu ne bai zuwa wurin boka bai dogara ga wani ba Allah ba ko ba haka ba to an nasihatu likitabihi ya muke da qur'ani ta fuskar karatu ta fuskar eh, tafsiri ta fuskar aiki da karatu wani rasulihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muke nasiha gare shi muna ɗaukar sa da kyau muna girmama ta muna darajanta ta muna watsa ta muna ƙanƙamewa gare ta muna taimakonta muna kariyarta sannan shugabannin musulmi ya kake jinsu musamman in baka zaɓe shi ba in ka san su daga cikin babban matsalar da aka samu duk waɗanda ba su zaɓi apc ba yanzu sun dawo muslim muslim take suke zaki kuma ni na ganin wannan wauta ce jama'a inda ka ce tinubu mai shi tinubu shatima ah, to ai ba da shi aka yi kamfe ba eh da aka yi kamfe ana so a jawo hankali ne ga yan uwanka an kyautata musu zato musulmi ko amma yanzu da ba su yi daidai ba kashim shatima ne da bola tinubu ba musulunci ba ne abin aka zaton musu na alheri in ba a gan shi ba to sai a zare musulunci a kiɗi ko ba haka ba kamar yadda alhassan eh, eh, manzo alhassan hassan ibn sabit yake cewa uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak musu zambo ka zage su da waka yadda suke zagi na jibrilu zai taimake ka waka kaza ta yi daidai sai sai wanda zaka ce to amma kuma ya ka yi ka zage su gani ga asalin mu guda tun da za a zage mutum sai an taɓa asalin sa sai ce wa na rantse da wanda ran na yake ga hannunsa zan cire ka daga cikin su yadda ake cire gashi daga cikin gari in ka cire gashi daga cikin gari kana ganin kowan gari ka sai ce wallahi kai ka dan gidan kwarai kake amma yalo bai halin ruwa ba kaga ya tsarkake gidan amma ya fidda kai cikin hikima sai musu to ai kamata mu tsantsane musulunci kan mu zaki ko ba ka ba don ko gobe mun bar mu kan musafa ta an kawo wani dan uwan mu ah, mu dauki dan uwan mu ne to dan uwan mu ne wani zamu kyautata masa to ya zama daidai duk banda wannan fa jama'a ku fasan da wata hakika guda shugabancin nan matsala gare wannan kujerar da ka gane ta ta shugaban kasa ta gwamna ta mutunci wallahi matsala gare ta kai dinnan duk babatun ka ana kai ka ce wallahi mu za ka yi sai ka ga abin da ya karhin ka so mai ta ta zato mu ta addu'a mu ta fata alai to ka ji abin da yan boko da ba su mafi ko ba haka ba eh ai an saye su miliyan goma ce ni yanzu in miliyan goma sha ta yanzu na isa rabe ta ko ya kamata in daka tuɗi sai an koma aiko wata <laughs> in ne miliyan goma sha ta to ni ina jin ba ta yi min kwana goma sha bakar agaji tana yi ba ta yi min su hmm? Allah kai muna mafuka muna da sauran lokacin shiga sabon fasali hmm? ta kai ka sabon nuna min lokaci daɗi karatu ya ma ban lura ba Allah ya mana muwafaka Allah ya amintar da mu Allah ya kare ƙasanmu daga fitincinu wallahi muna fuskantar abubuwa da yawa ga ta cikin gida wadda da gangan muka haddasa ta da kanmu ga ƙiyya ta waje wadda ake ta rurawa mai ta roƙon Allah ya kare mana ƙasa ya amintar da mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk